قال هل يسمعونكم إذ تدعون sai annabi Ibrahim ya ce masu shin gumakan suna jin addu'ar ku yayin da kuke kiran su